Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 23 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. Amman wuta daga dutse ya kusanci filin jirgin saman gabashin babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo na goma da yammacin jiya Asabar. Kuma gwamnati ta buƙaci mazauna yankin da su fice. akalla mutane ashirin ne suka mutu lokacin da wani yanayi mai tsananin sanyi afka lokacin gasar gudu a jiya asabar a lardin gansu da ke arewa maso yammacin kasar china haka kuma za a ji cewa rikicin isra'ila da hamas wanda ya kare da tsakaita wuta a ranar juma'a ya nuna ikon kungiyar falastinu na kera makaman roka da galibi kayayyakin gida to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa Najeriya ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a Afirka za ta fuskanci ƙarancin alluran rigakafin corona ko me yasa saboda al'amuran da suke faruwa a kasar india da kuma bukatar kamfanin su zuba alluransu a kasar india su ga sun yi maganin ta a nan kasar za a ji cewa a najeriya ana ci gaba da tafka muhawara kan batun kiwo a sarari yanzu kaga makiyaya suna tafiya kudancin Najeriya ana kashe su ana kashe musu dabbobinsu in suna wajen da suke a killace ai dabbobin nan karuwa za su dinga ba raguwa ba To ko yaya jama'a suka ji bayan da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗin cewa ta yiwu a kai harin ta'addanci a Abuja da Jos? mun ji tsoro tun da aka ce boko haram sun an ba da sunayen makarantu da wasu wuraren da za a kawo hari kamar kowace ranar lahadi yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Aman wuta daga dutse ya kusanci filin jirgin saman gabashin babban birnin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo na goma da yammacin jiya Asabar kuma gwamnati ta buƙaci mazauna yankin da su fice. yayin da jirar wutar da ke fitowa daga dutsen rangongo ya haskaka sararin samaniya cikin dare a garin da ke gabar tafki mai kimanin mutane miliyan biyu Dabban mazauna goma dauke da katifa da sauran kayayyaki sun tsere daga garin da kafa da yawa sun kai iyaka da ruwanda fashewa ta ƙarshe dutsen irarango ya yi a shekarar 2002 Yayi yi sanadiyar mutuwar mutane 250 tare da raba dubu 120 da muhallansu yana ɗaya daga cikin dutsen da ke aiki a duniya kuma ana ɗaukarsa a cikin mafi hatsari akalla mutane 20 ne suka mutu lokacin da wani yanayi mai tsananin sanyi ya afka lokacin gasar gudu a jiya asabar a lardin gansu da ke arewa maso yammacin ƙasar china in ji jami'an ƙaramar hukuma a yau lahadi mutane takwas sun samu ƙananan raunuka ya zuwa karfe takwas na safe a agogon beijing jami'ai daga garin bayin sun faɗa wa taron tattaunawa an gudanar da tseren mai nisan kilomita 100 da safiyar jiya asabar a dajin yellow river stone wurin shakata na yawon buɗe ido a gundumar jintai ƙarƙashin ikon bayin rikicin isra'ila da hamas wanda ya kare da tsakaita wuta a ranar juma'a ya nuna ikon kungiyar falastinu na iya kera makamar roka da aka kera da galibi kayayyakin gida da kwarewar iran in ji manazarta da jama'ai karancin kudin irin waɗannan makamai da kuma buƙatar sake gina gaza ya bar isra'ila da sauran ƙasashen duniya da zulumin yadda za iya biyan buƙatun gaza a duk da haka a hana abubuwa ne da kullum kamar su bututu sukari da kankare a sanya su don amfanin sojoji. Jami'ai na yanzu da na da ba su ga amsoshi masu sauƙi ba suna cewa ba shi wa a rufe hatta ƙaramin yanki kamar Gaza da hana kayayyaki don sake ginawa zuwa roka da aka ƙera a cikin gida. An jima kaɗan, sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda ƙasar wacce ita ce tafi yawan jama'a a Afirka ke fuskantar ƙarancin alluran rigakafin cutar corona sanadiyar mai da hankali kan Indiya da duniya ta yi saboda ƙazancewar al'amari a can. kamar yadda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ta ci gaba da gabatarwa a rahotonta. Hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da cibiyar bayar da maganin ta India SII ta fitar cewa za ta mai da hankali wajen ƙarfafa samar da allurar rigakafi da maguna ga ƙasar India yayin da ƙasar ke fama da ƙara yaduwar annobar cutar corona. Najeriya dai na daga cikin jerin ƙasashen da ke cin gajiyar kayan aiki na COVAX da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta da ke samar da allurar allurar rigakafi ga kasashen Afirka ko a watan fabrairu wannan shekarar. COVAX ya sanar da ba da tallafin allurai miliyan shashi daga Najeriya duk da cewa har yanzu kasar na kan rarraba allurai miliyan uku da digo tara da ta karba a watan Maris don fara kashin farko na aikin rigakafin cutar corona a kasar. Ministan Lafiya Osagi Ihanir ya ce Najeriya na sa ran karbar allurar rigakafin cutar corona miliyan 58 na COVAX da kuma kungiyar tarayyar Afirka wato AVAT. Dr. Muktar Muhammad shine manajan kota kwana na kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya. To hakika saboda al'amuran da suke faruwa a ƙasar India da kuma bukatar kamfanin su zuba su a ƙasar India su ga sun yi maganin ta a nan ƙasar ya sa wannan abin ya shafi haraba alluran da kamfanin yake yi zuwa ƙasashe da yawa da kuma sauran kamfanoni ko ƙungiyoyi da suke bukatar samun wannan allura. Najeriya muna cikin kasashen da muke tsammanin samun mu ta hanyar wannan kova gangami na taimakon kasashe masu tasowa da aka saboda haka lallai wannan abin zai shafi Najeriya musamman ta ita wannan allura ta Oxford AstraZeneca wadda ita muka riga muka fara yi a Najeriya. Ba amma ba wai akan wannan kamfanin kadai Najeriya ta dogara ba. Akwai sauran kamfanin da suke wasu alluran da kuma wasu alluran da aka bujiro da su wanda da babu su a yanzu haka haka gwamnatin Najeriya ana kokari a ga hanyar da ta fi sauri wadda za a samu wadannan domin kawo a Najeriya. A nasa bangaren Dr. Sani Gwarzo tsohon ma'aikaci ne a fannin yaƙi da cutuka masu yaduwa ya ce matakin abu ne mai kyau duba da halin da ƙasar ta Indiya take ciki a yanzu. A gaskiya duk wanda yake masani a harkar kiwon lafiya ta duniya idan ya kalli abubuwan da suke faruwa a Indiya dole hankalinsa ya tashi kuma abu ne wanda yake idan a ce gida ya kama wuta ko kai ba ka rinka ɗaukar kayan kashe gobara kana kai wani gidan ba wanda su gobaran ma bata kai tasu kai yawa ba shi inda na cikin hali mai matsanancin wahala annobar ta ta'azzara ta wuce duk inda ake zato saboda wauta ne a ce ma ta ci gaba da aikawa da wannan gudunmawa kasashe alhali ta a cikin gida bai wadata ba. Wannan dakatarwar da ta shi ne abin da ya dace. Idan za a iya tunawa, Najeriya ta ba da sanarwar haɗa allurar rigakafi guda biyu don yaƙi da annobar cutar corona wanda a halin yanzu ke matakin gwaje-gwaje. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa'u. Kar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya. cibiyoyin kula da dakile cututtuka masu yaduwa a amurka sun ce suna gudanar da bincike kan rahoton da ke nuna cewa matasa sun kamu da cutar myocarditis ko kuma kumburin zuciya bayan da aka yi musu allurar rigakafin covid-19 ƙungiyar kare lafiya a lura rigakafi ta ce a cikin wani rahoto na kwanan cewa an samu rahotanni kaɗan game da kumburin zuciya amma mafi yawancinsu suna faruwa ne ga samari matasa yawanci bayan ayin allurar rigakafi ta biyu Ƙungiyar kare lafiya a daga rigakafi ta ce a cikin wani rahoto na kwanan cewa an samu rahotanni kaɗan game da kumburin zuciya amma mafi yawansu suna faruwa ne ga samari matasa yawanci bayan an yi masa allura ta biyu mafi yawan lokuta suna da alama suna da rauni kuma ana ci gaba da bin ka'idoji in ji kungiyar kiyaye zaman lafiyan a wani ci gaba kuma allurai biyu na rigakafin covid-19 waɗanda pfizer yan biotech ko astrazeneca suka yi suna da tasiri akan bambancin kwayar cutar da aka fara ganowa india kamar yadda suke dawowa da bambancin da aka fara samu a ingila a cewar binciken kiwon lafiyar jama'a ingilisa a ranar asabar jiya lahadi kakakin majalisar iran din ya faɗi cewa masu binciken ƙasa da ƙasa ba za su yi samun damar shi amfani da hotunan sa ido na wuraren nukilar jamhuriyar musulunci ba yana da ƙarar rubuta wajen rikici tsakanin ƙoƙarin diflomasiyya a vienna don kare yawaitar nukiliya da tehran da manyan ƙasashen duniya kalaman da kakakin majalisar iran muhammad baga khalif wanda galibin gidan talabijin ya watsa ya kara yin ƙasa da damar da amurka da wasu suka cimma ne yarjejeniya da iran jamhuriyar musulunci ta iran tana riga tana inganta da kuma adana uranium a matakin da suka zarce waɗanda yarjejeniyar nukiliyar ta sha biyar ta ba su dama game da wannan kuma bisa la'akari da kwarewar wa'adin watanni uku tabbas hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba ta samu damar shiga hotuna daga rana 22 ga watan mayan ba in ji kalibab rana 22 ga watan mayu ya kasance yau asabar To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu, wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda ake ci gaba da tafka muhawara kan batun ci gaba da kiwo a sarari ko akasin hakan, saboda dalilai iri-iri da kowane ɓangare ke gabatarwa. Muhammad Nasir gare ka. Ƙungiyar rajin tabbatar da shugabanci na gari na daga cikin masu kallon wannan batun da cewa kawai wata makarƙashiya ce ta tayar da zaune tsaye a Najeriya kamar yadda shugabanta Usama dare ya bayyana. Ana yi ne saboda a raba kan 'yan Najeriya saboda a cimma wata manufa. Matakin da mu nan zamu iya ɗauka in can sun ɗauna su mataki mu ma nan zamu iya ɗaukan namu. da gwamnati tarayya ya kamata ta ɗau mataki a kansu. In ka hana mutum shigowa state ɗinka gwamnati ta kira ka ta tambaye ka dalili don me ko me fulani waɗanda su ne abin ya shafa kai tsaye za su ce akan wannan batun muhammadu da oroji jigo ne a kabilar ta fulani ne abubuwan da suke faruwa yanzu a najeriya wato abin ban takaici ne kwarai da gaske kuma abin ban haushi mu fulani a west africa an san mu da mutunci an san mu da tsoron allah an san mu da arzikinmu yau mu waye gari ko ina sai ka ji ana maganar kaza kaza kaza kaza Usman Abdullahi Kokoshi shi ma bafulata ne ne wanda ke ganin cewa in an ka ce misali mutum abin da gada kaka da kakanni an ka ce za a canza mai tsari to abin da kamata ilmantar da shi a ga wata sabuwar hanya wadda an ka da ita kuma ga yadda take kage kasance ya fahimce ta ya sayar da take kuma ya sayar da zai bita amma inda da guda an ka ce za a kafa doka a ce kuma mutum ya bita don an ka diba za a samu matsala matsalar za a samu mutum ya diba irin jihar Ondo abin da ke faru a ce ana gwanjon shanu to kaga abu ne wanda yake misali babu daɗi in ba hatara ba nan haka za abin zai faru don wani ko da shanu za su kare gaba daya bai dawa arewa don mi don bai san kowa arewa ba kuma in ya to kuma bai sa abin da zai yi ba don da ma kiwon can ya bambanta da nan in aka diba daminar can misali ko ya tsawon rani bai wuce wata uku nan ba haka abin yake ba to in yadda wannan bai san inda zai kiwo ba dama masana yanayin kasa da muhalli irin farfesa Ibrahim Mustapha kani na ganin cewa sakacin gwamnatocin arewa ne ya kawo haka domin da sun mai da hankali da sun samar wa Fulani wuraren kiwo ingantacci kafin ma a kai ga wannan matsayar ta hana su kiwo a kudancin Najeriya laifi ne na gwamnatocin arewa kaga idan aka yi shi wannan abin da ake kira ranch gwamnati za ta samu haraji mutane wanda ba ma makiyayen ba za su samu aikin yi da shauransu wanda zai bunƙasa arewa kuma idan aka haka abin ya karuwa zai dinga yi yanzu kaga makiyaya suna tafiya kudancin Najeriya ana kashe su ana kashe musu dabbobin su in suna wajen da suke a killace ai dabbobin nan karuwa za su dinga yi ba raguwa ba kuma in aka ci gaba ita kanta gwamnati ta gane irin kuɗin da za ta dinga samu ta hanyar wannan abin na tabbatar maka da cewa ita kanta gwamnati sai ta sa hannu ta ƙara hannun jari ma don abin ya bunƙasa. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka akan wannan batun domin sau da yawa duk aka samu irin wannan matsalar takan fito fili ta bayyana cewa ɗan ƙasa na da ikon zama a ko'ina cikin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad. To yanzu kuma bari mu sake bugawa Najeriya, inda tun bayan da rundunar 'yan sandan ƙasar ta fitar da wata takardar gargaɗi cewa akwai yiwuwar a kai hare-haren ta'addanci a Jos da Abuja, aka shiga yin taka tsantsan da shawartar juna. Daga Jos Headquarter jihar Filato ga Zainab Babaji da rahoton. Wasu mazauna garin Jos fadar jihar Plateau na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan wata takarda da ke da sanya hatimin speta janar na 'yan sandan Najeriya kan bayanan sirri kan wani hari da ta ce 'yan ta'adda za su kai birnin Jos jihar Plateau da Abuja. Tuni al'ummar garin na Jos suka fara ba kansu shawara kan matakan kariya. Barista Buhari Yusuf lauya ne mai zaman kansa ya fara ne da yaba wa rundunar 'yan sandan ta Najeriya. Polis yake abin da suka yi daidai da tsari na aikin su kasashen da suka ci gaba da kasashen da madafai na security suke aiki jama'a ke taimaka musu daga ganin motsi na sabon abu ko jama'a ko shigowa da wani abu sabo to haƙƙin mu ne mu nemi hukuma mu gaya musu sai kuma mu yi kokari mu rage yawo da basu da amfani ba ma kawai police ba akwai DSS akwai sauran matakai na tsaro shine mu neme su mu gaya musu Shi ma barista Adama Gabriel lauya mai zaman kansa ya ce tsaro batu ne da ba za a yi wasa da shi ba. Inda muke da damoyi a a kasar mu nan kuma bara mu ce bara mu kula da ita ba so abin da yake ciki shine jama'an plato makautan mu san su da kyau mun ga wanda ba mu gane ba bisa kowane addini ne shi yake ko ita take wannan mukare kanmu ne kuma mukare angonmu mukare wurin da muke zama kuma mu nemi tuwo da muke ci na biyun kuma shine mu ma mu yi kokari mu yi zaman lafiya tare da juna boko haram bata san addini ba mu jama yaran mu kuma kunye Na kuma tattauna da wasu mazaunan garin na Jos. Sunana Tanko Yusuf. Abin da aka ma ɗalibai a jihar Kaduna ya sa mun ji tsoro tun da aka ce Boko Haram sun an ba da sunayen makarantu da wasu wuraren da za a kawo hari. Matakin da ya kamata al'umma su ɗauka na farko shine kowa ya kula da kanshi ya kula da inda yake zuwa mutanen da yake ma'amala da su mutanen da ya saba gani su ne yake kan gani ko kuma wasu baki sun shiga sannan hukuma su ya kamata su kara karfin tsaro sunana francis ojo chigbe adino ba wanda zai ji wannan maganar da jikin shi bare yi wani riba domin gaskiya boko haram ba abin wasa bane kowane local government ya kamata a samu checking point duk wanda zai shiga gari ko wanda zai fita gari ya kamata a dinga sacin. Hare hare 'yan bindiga da satar mutane don neman kuɗin fansa dai na ƙara ta'azzara a wasu sassan Najeriya. A halin da ake ciki dai, Speta Janar na 'yan sandan Najeriya Usman Baba ya ba da tabbacin tsaro a jihohin Plateau da Abuja. A wata takarda da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a a shalkwatar rundunar 'yan sandan Frank Mba ya buƙaci jama'a da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da fargaba ba. Sanarwar ta ce ɗaukan matakin ya zamo tilas don samar da tsaro kan lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Tun farko takardar da ta fito daga shelkwatar rundunar 'yan sandan ta umurci kwamishinonin 'yan sandan Plateau da Abuja ne da su tsaurara tsaro saboda wani shirin hari da suka ce kungiyar Boko Haram za ta kawo a jihar Plateau da birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab. Kar a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida, ashirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar. Baya ga haka, a yaushe ake so, za a izo a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa ke mu'amala da kafafen sada zumunta a yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Madalla. A wannan ƙarni na 21 da muke ciki, matasa maza da mata sun ƙirƙiro da wata hanya mafi sauƙi da suke bi wajen neman canji ga duk wani yanayi da ke ci musu tuwo a ƙwarya. a kowane bangare na rayuwa a jihohinsu ƙasarsu da ma duniya baki ɗaya. A wasu lokutan sukan fito kan tituna tare da amfani da kafafen sada zumunta wajen janyo hankalin gwamnati da hukumomi da suka dace don neman mafita Misali a Najeriya matasa sun yi amfani da damar da suke da shi da kuma muryoyinsu ta kafafen sada zumunta wajen kawo ƙarshen zargin cin zarafi da rundunar 'yan sanda ta SAS ke yi wa al'umma da kuma kyama da nuna wariya da ake nunawa baƙar farta a yankunan ƙasashen turawa da aka yi wa lakabi da Black Lives Matter. Da haka shirinmu a yau zai duba rawar da matasa ke takawa a shafukan sada zumunta don samar da ci gaban al'umma walau ta fannin tsaro shugabanci da dai sauransu ko kuma ma aka san haka salim sani zakariya matashi ne mai nazarin kirkirar shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da kuma website developer ya yi mana shimfiɗa abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matuƙar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a ƙasashen duniya ga baki ɗaya ba iyaka najeriya ba a din kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta wadda suke takawa a wannan ƙasar tamu najeriya za mu lura cewa matasa na amfani da su ta ɓangare guda biyu akwai ɓangaren da ya dace ɓangaren alkhairi akwai kuma wanda suke amfani da shi ɓangaren shari kenan so in muka ɗauki ɓangaren farko positivity ko alkairan da matasa suke yadawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai ɗaya daga ciki shine jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa matsaloli da ke damun su wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba su matasan ba su samu daman kai kukansu da gwamnati ba tare da kuma yada wasu ci gaba da nasori da su gwamnatocin ke samu matasa na taimaka wajen yada wannan bayanai tare da kuma yada bayanai abin da suka shafi addini sosai abin da matsalolin da suka shafi addini da kuma a rayuwa matasa na amfani da shi su wannan suna daga cikin alkairai ko positivity da matasa suka yi amfani da hanyar shafukan sada zumunta wajen yadawa bangare na biyu shi negativity ko sharri shine akwai labaruka na karya da matasa ke yada wanda ke janyo rikice-rikice na addini da rikice-rikice na kabilanci musamman cewa shafukan sada zumuntan nan zaka ga mutum ɗaya yana da mabiya miliyan ɗaya dubu ɗari biyar dubu ɗari shida wani ma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan goma so in ya zamana su matasan nan ya yi ya yada wani abu na karya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a Najeriya zaka ga yanzu mutane duk sun gani tun wanda yana da mabiya mutum miliyan ɗaya a cikin ƙasa da awa ɗaya sai a samu cewa mutane sun kai mutum dubu ɗari uku wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a ƙasar nan dole mu lura cewa abun da ya shafa haka sada zumuntan nan yana da bangori biyu akwai wanda suna faɗa ne su a ƙashin kansu saboda suna ganin ra'ayinsu ne ko ya dace su yi magana akwai kuma wanda ɗaukan nauyinsu ake yi musamman wasu daga cikin celebrities ko ma shahararrun mutane wasu na amfani da su suna ba su kuɗi ko suna musu alƙurga na ba su wata damammaki na ciya su je su yaɗa wani abu wanda suke ɗaukan nauyin nasu ba su iya fitowa fili su ce su suke yi ba in kika ɗauki misali lokacin zanga-zanga 'yan a an gano wasu abubuwa da aka ta yadawa na na ne kuma an gano wanda suka ɗauki nauyin matasan nan wanda su ba wai manufarsa a kawo matsalar shi 'yan ba a so suke a rikita gwamnati a kawo fitina masu yawa a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To a nashi ɓangaren kuma Ibrahim Usaini Abdulkarim shugaban wata manhaja ta gis a yanar gizo ya yi ƙarin bayani ne da cewa ni a nawa ra'ayi ko kuma a nawa tunanin da nake da shi shine a lallai matasan najeriya sukan yi kokari gaba su na amfani da wannan a kafai yada labarai ta social media wanda kuma zan ka lura za ka iya duba ka gani ko a social media din za ka ga akwai inda kowa akwai abin da ya kai shi social media din wani ya je kalle-kallen kayan sayarwa ne wani ya je activism din ne kamar irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle kallen su da sauransu wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakanin su da su da abokanan su wasu su kuma sun je su nema ilimi ko karin makaranta ko wani abu so kowa da kake gan shi ya sai datan shi ya shiga yana da abin da ya kai shi a wurin da yawa ma idan ka so ka dan lura shi su kan wani abu da kila kaga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake saya mai data ba duk da haka nan dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso ah, da yawa dai zaka ga abubuwan sukan taso ne daga wayanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag din da ko wani abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da yan matan da suke nan mu matasa wasu su ba ba wai suna fadawa cikin abun bane ma sun fahimci abun amma akwai abin da ake ce ma wani bi irin kai ma kana son a ce ka ce ko kuma kana tare da abin da ake yi a mahi yawanci za ka ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da za ka tambaye shi ka ce mishi wannan abun me ake nufi da shi za ka ga bai sani ba so lallai shi awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can yan kudu za ka ga ba wani abu ba ne wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in zaka duba population in Najeriya kai population din abin da aka faɗi da social media da wanda kuma suke social media din suke fahimta za ga abu ne wanda yake lalle yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai. Kai saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata a yau sai kuma mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na shirya na kuma gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi. Bi salam. A gaida Shamsiya, yanzu kuma bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Za mu fara da ra'ayin Malam Usain Dangote Karasuwa daga jihar Yoban, Najeriya, mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu miƙa saƙon mu ga ɗokacin rundunar sojin Najeriya a sakamakon rasuwar hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya wato Janar Ibrahim Attahiru wanda ya rasu a wani haɗarin jirgin sama ranar Juma'a a Kaduna. da fatan Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi. mu ma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani sai kuma saƙon zainab usman shitu huta. mai cewa inna lillahi wa inna alaihi raji'un cikin jimami da kaduwa muke miƙa saƙon mu da alhini ga 'yan uwa da iyalai da ma al'ummar najeriya baki ɗaya dangane da rasuwar babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasa na najeriya laftana janar ibrahim attahiru a ranar juma'ar nan sakamakon haɗarin jirgin sama a hanyarsa da daga Abuja zuwa Kaduna tare da wasu manyan hafsoshin soji da ke tare da shi da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Maryam da Balkisu matan Alhaji Murtala a basu mai shadda Kwantagora da ke cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mutuwar hafsoshin tsaro a haɗarin jirgin sama a ƙasar nan ba sabon abu bane. ne. sai dai abin da ke ɗaurewa al'ummar ƙasar nan kai shi ne, kowanne kan zo ne a daidai gabar da 'yan ƙasa suke cike da ayar tambaya a kai to kuma menene dai allah bai yi duniya gidan zama ga kowa ba kuma dukkan abin da mutum ya shuka ramin kabari na dakon zuwan shi janar ibrahim attahiru da abokan aikinka allah ya sa kwanciya hutu ne a mu sai kuma saƙon babandi mamman bandi mai cewa salamu alaikum sashin hausa na muryar amurka muna miƙa ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalan babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama. Muna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Saƙo na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sani Mai Lange-Lange wuri da Ali Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa da ke cewa Allah ya sa matakin da ƙasar Saudiya ta ɗauka na barin mahajjata dubu sittin daga faɗin duniya su halarci aiki aikin hajin bana ya kasance mafificin alheri ga duniya baki ɗaya. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawa a Najeriya, musamman ma ikkilisiyar Ekwa a jihar Jigawa, da kuma iyalan marigayi Rabaran Damuna Sule Ibrahim. wanda ya rasu ranar Jama'a aka kuma yi jana'izarsa jiya Asabar a Taura. Allah ji kansa ya kuma bada da dangana amin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Linus Sahilu da ya haɗa, da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.